a ɓangaren yanayin ciwon ido kaɗai ciyawar aloe vera ga ta nan mai ɗaci akwai mai ɗaci akwai mara ɗaci tana da nau'i ta kai kala saba'in shekara dubu uku da suka gabata duk inda za ka ga wajen ibada ko na musulmi ko na kirista to a wannan gurin wannan aloe vera ɗin suke shukawa su kewaye ta saboda da zarar cuta ta a takin ɗin jikin ɗan adam ita za a ɗauko a sarrafa ta mai gare ta ɗaci ɗaci gare ta yau da za ka iya yin wata dabara ka samu zaitun ka jajjaga ta ka samu zaitun ka ɗora shi a wuta ka ɗebo wannan jajjagen nata ka zuba a kai ka ɗora shi ya soya ta da ta tafi za ta ja ka sauke idan ka sauke sai ka tace tan ka ɗanɗana zaitun ɗin za ka ji ɗaci to wannan zaitun ɗin ka kawo zuma ka zuba ka dinga shan cokali ɗaya cokali ɗaya ko a rana ne ka dinga shan cokali ɗaya tak to duk barazanar da idan yake yi na kamuwa ka gaba wai sa ta kai a idan ba sha kawai za ka dinga yi akwai wani ɗaki a cikin kwakwalwarka da ake kiransa pineal gland shine pineal body wani ruwa ne a cikinsa da Allah ya tara wanda da zarar ka kwanta bacci yanzu dare yayi kana kwantawa shi zai dinga tsartuwar ruwa ina zubo ma a cikin ido ana gyara idan ana tiritin ɗin idan ana gyara shi ta yadda zai zama da rana ta yi ka iya shiga cikin rana in ba haka ba da za a tsaye da shi a dakatar da waɗansu sinadarai wallahi baka isa ka iya shiga cikin ranar nan ba idan ka zai kama zagonyewa, don Allah ya halicci idan ka da ruwan maiku Allah ya zuba ruwan gishiri ya sama wannan girar ta ido ya sama makiftai su suke tattara maka sanyi amfaninsu su taimaki idanka da kariya na garjin kowane irin zafi ta yadda idan zai zauna a cikin kwanciyar hankali to wannan ruwan na aloe vera wannan ruwan da kwakwalwar da wannan ɗakin ike tsartuwa Allah ya kunshe shi a ciki wannan abin da za ka samu mai thyroid shi shine wanda yake da makoko idin shansa yana shafawa thyroid ɗin zai koma sannan thyroid ina fito da ido idan za ka samu wannan ruwan ka dinga dangwalarsa kana gogawa a idanka to wannan idan naka zai koma haka kuma yana wannan ruwan da ka, soya wannan aloe vera ɗin da man zaitun idan za ka kwanta ka ringa dangwalarsa da mushi kana sawa in Allah ya yarda Allah zai tsare ka da manyan miyagun kwayoyin cututtukan da za su iya lalata idanka wannan baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana to shi sa alal haƙiƙa. mu yi ƙoƙari mu koma kan asali wanda zai zama ya taimake mu ya taimaki 'yan uwanmu daga ƙarshe lokaci ya yi yau a ce a gabana na ga akwai mutum a ɗauki ma mutum goma ko ko ba haka ba na san yanzu za a yi talatin ko za a yi hamsin don allah haka ne yau gani ni kadai na zo na ciyar da al'umma guda hamsin da za ku taimake ni ni ku yi alkawari ku ce ni yau a yi wannan karatun zan ilimtar da mutum uku kai ka ilimtar da mutum uku wannan ilimtar da mutum uku wannan ilimtar da mutum uku wannan ilimtar da mutum uku in ka ce da ka ce don Allah don annabi kowa ya ilimtar da mutum uku uku su ma can za su tafi don Allah don annabi ku ilimtar da mutum uku uku wannan sinadarin wallahi azim wata rana sai ka zo kana magana sai a ce mun san wannan lakanin dalla jama'a haka ne ko ba haka ba mun san wannan lakanin ya cika garin nan gaba daya wannan uku ukun ta alkawari za ta yi ta tafiya ne sai ga ai in ka je gurin wani in ya zo ya ce kaza kaza sai ce ai na sani wani tun ma ya sanar da ni gari ya samu lafiya da maganin ciwon ido